ya damu da muna na iyayen yara tun ranar litinin ba mu ga inda aka shiga da 'ya'yanmu ba sai muka ɗaukar mashin mashin kwaya ɗari da hamsin three in one muka shiga cikin jeji na muka je muka tara da gidaje gidajen nan kuma kwata-kwata gida guda biyu mun tarar da mutum ya mata da mata sun kai kusan sama da goma sha muna tafiya muna tafiya mun tafiya kilomita ishirin da biyar ba mu gara na ba sai muka je muka san wani gadan da aka yi da ce sai muka shiga karkashin gadan muna tafiya muna tafiya aka yi mana ruwa wawan ruwa jeji nan ba a gani wayansu masu na sun lalace domin ya kai shekara hudu mashin bai tafiya irin nan su yanzu haka wai sun zo nan yaya kun san labari sai ce kwarai kamar misalin karfe tara ƴaƴanku sun zo sun tsaya nan ya kai gud minti goma sha biyar amma kun ga wannan hanya shine suka soka wa'ancan ce in idan kuka bi kuwa wuce wancan ce ba za ku fita da ba ko ku ko ƴaƴanku duka za a gama da ku wa'annan wuri mun gani ba iyaka abu in mun zamu iya abubuwan da muka ga da ido mu a cikin jeji abin zai kawo kuka ne